yayin taron manema labaran a birnin lagos shugaban kungiyar agajin ta duniya red cross peter mora ya bayyana mini makasudin ziyararsa Najeriya. Euh, a Najeriya muna gudanar da ɗaya daga cikin mafi girman ayyuka da ƙungiyar mu ke yi a duniya. Don haka ne na zo domin ganin yadda ayyukan ke gudana a ƙasar, musamman a yankin arewa maso gabashin ƙasar da har yanzu ke fama da tashin hankali, wanda ke barazanar jin kai ga ɗimbin al'ummar yankin sakamakon ƙaura da suke yi suna barin gidajensu. Mora ya ce ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da wasu jami'an gwamnati da ƙungiyoyi ƙungiyoyin fararen hula domin tattauna hanyoyin da suka dace wajen kawo ɗauki ga dubban jama'a da lamarin ya shafa musamman a yankin arewa maso gabashin ƙasar mai fama da rikicin boko haram wanda ya ce yanzu haka mutane kimanin dubu ishirin da biyu a kasarinsu ƙananan yara sun ɓace a yankin adadin da ya zarta na ko ina a faɗin duniya Aliyu Dawobe shi ne jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar ICRC a Najeriya kuma ya yi mini ƙarin haske. Eh babban matsala ce sosai idan muka yi maganan jin kai za ka ga mutane eh, sun bar gidajensu ko ƙauyukansu fiye da shekaru da yawa suna yawo a gari kuma mutane suna rabuwa da yan uwansu ko ‘ya'yansu da suke eh, masoyansu da sauransu yanzu haka akwai mutane fiye da dubu ashirin ah, da biyu gaba ɗaya da suke neman su sadu da ainihin yan uwansu yana nufin cewa sun rabu da yan uwansu cikin wayannan shekaru kuma har yanzu ba su san inda yan uwansu suke ba rikicin boko haram da ya faro daga shekarar 2009 ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da bakwai yayin da ya raba mutane kimanin miliyan biyu daga matsugunansu ahmad abba legas rfi